أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا تتخذوا عدوي وعدوكم وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء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 وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار ما بعد ɗan uwa ɗaliban ilimi na wannan makaranta ta Usman bin Affan لتحفيظ القرآن الكريم خصوصا ɗalibai da suka fito daga garuruwa daban-daban kowane da areas inda ya fito sun fito daga zuru wasu local government wasu sun fito daga yawuri wasu sun hito daga kamba local government wasu sun fito daga arewa local government kan giwa da gundumominta wasu sun fito daga auji local government wasu kuma sun fito daga akwai inda ban faɗa ba akwai ɗaliban su hutu ok okay, eh, akwai ɗaliban jihar sokoto wayanda suka fito daga gundumar katami silami lokacin ɗan muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya haɗa mu farfajiyar wannan makaranta muna yi Allah godiya akan wannan haɗuwa Allah mun gode maka haduwa ce wadda muka yi a da ba san junanmu ba kamar yadda kuka ji na ambaci garuruwa ko local government daban-daban waɗanda muke da su amma kuma Allah ya haɗa muri guda wannan haɗawar akwai wata hikima ta Allah da Allah ya haɗa mu a kanta saboda haka Allah mun gode maka da zunnan akwai wani abin da ya ban shawa akwai ɗalibin da ya fito daga um, arewa local government ne na ji sai gashi ya haɗe da wani wanda ya fito daga garin uh, mai suke ce masa in ka wuce bubuce dankal na gan su tariki na ya fito daga augi lokal ganna sai gashi na gan su kansu ya haɗu gwanin ban shawa. sha'awa yasa kullum nake ce muku wannan haɗuwa ta mu ba lalle dole dan ka zo nan sai ka haɗe sai ɗan garin ku ya zan abokinka ba zama ne wanda Allah ya haɗa mu kuna iya hitowa gari guda da kai da mutum kuma sai ya zama na nan Allah ya haɗa ka da wani kuna zama na mutunci zama na amana zama na ƙauna fiye da wanda kuka hito gari guda fiye da ma wanda kuka hito gida guda fiye da wanda ma ubanku guda saboda ni haɗuwa ce ta addini to don haka ina ƙara ƙarfafa mu a kai wannan alaƙa da kuwa ga Allah ya haɗa mu wallahi alaƙa ce babba dukkaninmu nan wanda ya zo wannan wurin ya bura garinsu tsakani da Allah ba wanda ya zo don ya yi kasuwanci dukkanin ɗaliban da ke nan ɗalibai ne sun zara damtse manufarsu shine su gane Allah subhanahu wa ta'ala su san waye Allah banda wannan manufar kuna da wata manufar mu ita ce mu san wane ne Allah mu san ya ake bauta ma Allah mu san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu me haƙoƙin sa wannan shine babban abin da ya haɗa mu mu gane addinin mu gyaran lahiran mu yasa zaka ga ɗalibi in yana wannan wurin sai ji kansa kamar ba cikin duniya yake ba inda ya saba saboda za ka ga ka'idoji da dokoki da akwai ba za su iya barin ka ka holi ba ka shakata amma kana shakatawa da karatun alkur'ani kana holewa da sauraron alkur'ani kana karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana karatun littafin fikahu kana karatun siran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana koyon larabci da sauransu ai wannan kuma shine holewa ko kuma wannan shine hutu kuma wannan shine shakatawa duk mutumin da bai ji wannan ya isa ba yana ganin akwai wani abin da zai gabansa wanda ya yi wannan to tsakani da Allah ya cutar da kansa a ɗin uwa mima Allah godiya wannan dabar da Allah ya ba mu muka haɗu wannan wuri Allah ya zaɓo mu daga garuruwa daban-daban kun sani a nan cikinmu akwai wanda ko da ya zo gurin nan hatta da karatun zaure ma bai yi ba bai san me ale an ba kiyo yi wauzal ba ko babu da kuna nake magana babu ko akwai ko karatun zaure akwai wanda ba su yi ba ba su yi karatun zaure ba balle a yi magana wannan karatu na islamiyya Allah ya taimake su suka shigo wannan wurin cikin a hankali a hankali yau ga sunan suna iya karanta alkur'ani sun haddace wani abu na alkur'ani wannan ba karaman arziki ba ne Allah ka kara mana saboda haka dukkanin mu mima Allah godiya ni dai kullun na ganku zuciyata na kan ji daɗi a rayuwata Allah ya sani yasa kuka ga nika zaunawa tare da ku ba ni ƙaunar abin da zai raba ni da ku ban sanin ku ba ya kuka ji in kun ganan kuna jin daɗi ko dai kuna baci a ce kai kai tsakani da Allah aka ce ni dai na gaya muku tsakani na da Allah ni in na gan ku ɗan akwai abin da ka ɓata min rai in ga mutum an yi kiran sallah ban ga yana himma ya zo ya sallah ba in ga mutum da kazanta na tsani wannan na tsani in ga mutum da kazanta raina yakan ɓaci na kyamaci in ga mutum lokacin sallah ya yi ba ya ba lokacin sallah bai ba sallah muhimmanci wannan abin yana bakan min rai kuma babban abin da ka hore rai inda kowannen ku ya samu abin da ya ci ya samu wuri yana hutawa ya hole wallahi abin da ya daɗi kuma in na gan ku cikin damuwa da ku ci abinci ba Rai na yana ɓaci wallahi Allah ya sani in ina da yadda zan yi da ina muku shi yasa kuka ga in kun kula ko aiki na abinci ku sai ku ga ɗaya na tuna tsaye kuma ku gani in kuna girkin abinci ba ku bara ita wannan makaranta ba a bara ba irin inda aka bara ba ne ɗalibin makarantar nan in ya zo sai baba ne ya shirya komai zai ɗauki lalurar ka in bai ba ka lahiya shi zai kai ka asibiti ya biya kuɗin makaranta school fees eh ya baka tokan wanka ya saya ma tokan wanki ko ba haka ba ya ba kuɗin da za ka yi afti kuma a saka ka makarantar zamani ka je ka yi karatun zamani ka iya abcd efg yadda ka iya alfun ba'un ta'un sa'un don mi ka haɗa biyu kana da dama kana da hagu to muna ma Allah godiya akan wannan a ah, ina ba ku hankuri akan babu wata cikakkar sanarwa game da wannan karatu amma kun sani na rike ina shaukin ranakunmu na narba a dinga samun wasu darussa ana yi kuma in Allah da wannan so martabe ne insha Allahu za mu ci gaba da darussa da ku a cikin wannan makarantar sannan wasu lokuta ɗaliban wannan makarantar su ma za mu ba su dama su ma su gwada nasu basira za a dinga ware lokaci zan sa a tsari wanda za a dinga sa daga cikin ɗaliban makarantar da wasu karatun ƙur'ani wasu lokuta sannan wasu su yi nasihohi to wannan zai zama mana za mu saba in Allah da muka yi wannan Allah shi mana jagora to a ƙashin gaskiya abin da nake son ɗan tunatar da ku shine ladubban ɗalibin ilimi a matsayinka na ɗalibin ilm menene ake so ka lizimta yanzu shari'ar musulunci komai bata bari ba Allah bai bar mana komai ba komai Allah ya gaya mana yadda ake to muna so mu yi magana akan menene ladabin ɗalibin ilimi ko menene ladubban ɗalibin ilimi a gurguje daga cikin ladubban ɗalibin ilimi na farko malamai suka ce shine ikhlasun niyyati lillahi fi talabil ilm ikhlasun niyyati lillahi fi talabil ilm wato ɗalibin ilimi abu na farko daga cikin ladubban ɗalibin ilimi ya tsallakake niyyarsa ga Allah a cikin neman iliminsa ya zama na manufarsa da karatunsa da ya zo yi manufarsa Allah kawai Allah ai yana jin kuna ganin ɗaliban da suke bara suna karuwa wanda zai zo ce zai zo makaranta amma kuma ya yi ‘yan abubuwa ya samu kuɗi ya kai ma uwaye ne karatun na samuwa yana da wuya yana da wahala karatu in aka haɗa da irin wannan da a matakin warko na ɗalibin ilimi ya ce ya haɗa shi da neman kuɗi guda na sai. guda zai rinjaya a tsammanin kowane zai tsaya wani zai tiyace eh neman kuɗi zai jaye shi ko neman ilimi ya wuyata duk kuna gari irin waɗanda kuka gari a ce ɗalibi ya koma gida ya ce mama ta turmi ya sai ma baba ne riga ko ya je ma baba ne da tuwayi ko ya saya musu takalin ma ko ya yi mi ya yi mi ya yi mi to ina karatu shi ko babu karatu sai dai a ga mutum ya koma gida ana sa kayan gayu ana sa waya wayoyi haka an sai babban waya ko an sai mp3 ana cika ciki ciki ciki ana wani cika ko ba haka bane kaga mutum ya sa wasu kaya kamar bai ba ɗalibin ilimi ba har da yin aski irin na wanda ba musulmi ba ana sage haka ne ana sage an je gida ko kuma yan bayan Allah in kun koma gida sai dai yan tuwayen da iyayenka suka yi maka ka saka abinka amma kuma kai ku ka zo musu da karatu ka zo musu da mi da tarbiyya alhamdulillah muna samun kyakkyawan yabo daga iyayenku suna gaya mana cewa in kun koma gida kuna sallah a cikin lokaci kuna mutunta manya kuna girmama kannan kuna girmama yaniyanku kuna mutunta kannanku muna samun wannan labarin to ai wannan shine makasudi kuma bayan wannan mu ba da wata manufa faɗa ku gode ma Allah akan wannan amma dan ka tara sutura ko ka tara abubuwa ka je da su gida baka je da karatu ba to an samu matsala saboda haka abu na farko wanda nake kira gare ku shine ikhlasun niyyati lillah tsarkake niyya ga Allah fi talabil ilmi cikin neman ilimi duk wanda ya zo wannan guri ya gane cewa ya zo ne don neman ilimi kuma manufarta ya samu ilimi kuma alhamdulillah ina gani da yawa daga cikinku babban abin da ya dame su wanda an gaban su samu ilimi to mutum ya ya sa wajen neman ilimi ilimi ba abin da ya kai shi ba abin da ya kai ilimi in mutum ya samu ilimi an ce makaranta uwa kwarai ce kuma ni mai rikon ta rike ɗanta ta yi mai mota ya shigo makaranta uwa ƙwaraita kuma mai rikon ɗiya ta rike ɗanta ta gina mai gida ya shigo makaranta uwa ƙwaraice kuma mai rikon ɗiya ta rike ɗanta ta yi mai sutura ya shigo wallahi ku da ne wallahi in kan rike ilimi baka wulaƙanta. wallahi in kan mutunta ilimi baka wulaƙanta. ilimi in kan mutunta ilimi ilimi zai mutunta ka zaka huta in kan wahala ka da ilimi ko na cikin ko da ne ga sunan suna ta albarka ilimi suna morewa ko ba haka bane ko ba wani suka fara cin moriyar ilimin akwai su eh akwai su da haka ku rike ilimi sai ka ga mutum ya je aikin hajji da sunan ilimi mutum ya gina gida da sunan ilimi ka shiga mota alfarma da sunan ilimi duk da ilimi ilimi ilimi kuma in tambaye ku in muku tambaya ko za ku ba ansa kun taba ganin wani babban mutum a ce kai wannan babban mutum ne jahilci ne ya samu kaza akwai shi a garin ku kasa wani mutu wanda yake jahili ne ya samu tsayi kenan to amma a garin ku ilan kasa wani mai ilimin da ya samu ɗaukaka wasan su to ka gani ashe in ka san ciwon kanka me gabanka me da hankali ga ilimi da daga cikin ladabin neman ilimi in mutum na son ya samu ilimi ɗalibin ilimi mai neman ya samu ilimi shine ya sanya ikhlasi ga Allah cewa ilimin nan shine abin da a gabansa mun sha karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ku hadisin muttafaqun alaihi hadisin alqama ibn waqqas allaisi. wanda ya yace sami'tu umar bin khattab radiyallahu anhu naji umar dan khattab radiyallahu anhu Allah shaida da shi alal minbari sayyidina umar yana saman minbari yaqulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yace naji annabi na cewa innamal a'malu binniyati dukkan ayyuka suna gudana ne gurgudun niyyar mai su duk wanda ka ga ya zo makarantar nan bai samu ilimi ba ba da gaske zo ba ƙilan wani aboki ne ne ya rasa a garinsu ya buga ƙaurawan bai bai gan shi ba aka ce ai yayo argungu ai ya zo makarantar nan shi ma ya rakayo shi so da haka da ya zo bai zo da manufan neman ilimi ba zai samu ilimi ba zai samu ilimi ya zo ne ɗayan biyu ko dai ya janya abokin ko abokin ya jaye shi mun sha gani akwai wanda suka zo don ɗaya abokansu su ranar suka jaye su su ba su karatun ba kuma ba su bari abokansu su yi ba to kada Allah ya sa ku zama cikinsu. su abinda ake so kan kai ka ja mutu. kuma duk wanda kuka saba mana wasu karatu da Allah ku rabi da shi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kowane mutum ya aiki akwai ne da ya sa ya aiki ko ba haka ba faman kana hijiratu ila Allah wa rasulihi wanda ta kasance zuwa ga Allah da manzo ne fa hijratuhu ila Allah wa la da hijirar na kuma zuwa ga wa Allah da manzo wanda ya zo makaranta da niyyar don Allah ya zo don ya samu ilimi ya yi aiki da ilimi shi ko Allah subhanahu ta'ala zai ba shi ilimi kuma zai ɗauka kamar tabbata wa man kana hijratuhu lid dunya wanda ya hijira don duniya wanda ya zo makaranta don ya samu kuɗi don ya samu kuɗi eh ko don neman suna to shi kuma shi ne rabonsa Allah ya kare mu wannan hadisi kujja ce da duk mai hankali ya yi ƙoƙari ya kula da wannan hadisi yana da ruwayoyi daban-daban amma dai na ambata muku wannan saboda haka ina kira gare ku da babban murya kowannen ku ya tsaya ya tsallaka sa saboda Allah ya nemi ilimi don Allah daga cikin ayoyi da alkur'ani da suke zaburarwa duk abin da ka yi don Allah akwai ayi da ke suratul kafi Allah ramma Allah ce kul ma ana basharun mislukum wa ilayya ma ana basharun mislukum yi wa ilayya. Hmm. إلي أنما إلهكم وإله واحد إيه، فمن كان فمن كان يرجو لقاء ربه إيه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التكبير suratul kahf ke dauko Allah subhanahu wata'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama qul kace innama ana basharun ni mutum ne kenan annabi mutum ne ko ko ba mutun bane Allah ce kace mutum kace ashe masu cewa bai kamata a ce ma annabi mutum ba sai kure annabi mutum ne an gane ko mutum ne kamar kowa innama ana basharun mithlukum ka ce ni mutum ne irin ku bambanci na da ku shine yuha ilayya ni aneman wahayi ku kuma walam yuha ilaikum ba ya muku wahayi kun ji bambancin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ne masa wahayi muku ba ya mana wahayi kun gane amma mutum ne to in baka ce annabi mutum ne baka ce aljani ne to in baka ce aljani baka ce mala'ika ne to daga nan sai mi kuma ka ce dabba ne yanzu in tambaye ku da mutum da dabba waye martaba na mutum ko to in saki tambayar ku da mutum da aljani waye martaba to in saki tambayar ku da mutum da mala'iku waye martaba da mutum da mala'iku waye martaba da mutum da mala'iku wahi martaba to na an sha bamban ko wasu ce mutane wasu ce mala'iku mutum ita amsa mutum don Allah na sai ɗagal martaban mutum sai ce mu mala'iku suwa mutum sajada ta girmamawa da mutuntawa kana da ayar ku suratul baqara ne ko eh

sai Allah da kai ne ya ce ambata musu lokacin da muka yi umarni ga mala'iku muka ce su yi sajada ta girmamawa da gaisuwa ga annabi adam gaba ɗaya suka yi sajada fasajadu sajadu sai dai iblisu aba illa iblisu ya kiyaye sujada Ya yi girman kai Wakana, kana sai zan cikin kafirai da Allah yana sai nuna martabar mutum kun gane ko sai Allah ya ma mala'iku jarabawa da mutum wa allama adamal asmaa wa allama adamal asmaa kullaha thumma aradahu 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni na'am فقال أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين Allah yana so ya nuna martabar mutum da martabar ilimi cewa kai mutum wa martaba kana tabbata ne in kana da ilimi wallahi duk wanda ka gana wani cin tinkaho cikin wata mota mai raba eh eh in ka gama su cikin wata mota mai raba ko ka gama su cikin wani gida afta da ilimi na eh ilimi na saboda haka gaskiyar magana mutum yana da martaba mutum yana da daraja mutum yana da matsayi saboda haka Allah ya san da matsayin mutum saboda haka abinda ake zo ku gano ku mutunta kanku da martaba kanku da ilimi kuwa kanku ado da ilimi duk wanda ya nemi ilimi yawa kansa ado yawa kansa martaba Allah ka azurta mu da ilimi wanda zai amfane mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa Allah da kai ne ya ce kace ni mutum ne mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ana min wahayin cewa lalle abin ku shine abin bautan nan guda faman kana yarju liqa rabbih wanda ka ƙauna haɗuwa da ubangijinsa lami lahiya wal ya'mal amalan saliha yayi aiki na ƙwarai, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahda kada ya shirka da bauta ubangijinsa da kuma ma'ana kada cikin niyyarka ka ƙudurci wani abu ba Allah ba to da abin da ake so neman ilimin nan naka ka ƙudurci Allah subhanahu wata'ala shine munwarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bashir hadhihi al-umma bis wa wat-tamkin في البلاد والنفر والرفعة في الدين النبي صلى الله عليه وسلم Allah da kai ne ya ce masa ka yi bishara ga wannan al'umma ka yi mata bushara da samun ɗaukaka da samun tabbatuwa a cikin garuruwa da matsayi da samun nasara da ɗaukaka cikin addini wa man amila minhum bi amalin akhirati duk wanda ya aikata wani aiki na lahira lid duniya don duniya fa laysa lahu fil akhirati min nasib lahira bi da wani rabu anan kun ga abinda ake so a nuna muna. hadarin ka aiki ba dan Allah Haɗarin ka yi aiki ba dan Allah da haka abin da ke so da in tabbatar muku ne kowannen mu ya yi ƙoƙari ya tsalkake niyyar sa wajen neman ilimin sa haka ne akwai hadisin Abu Umama hadisin wa Abu Umama radiyallahu anhu qala yace ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala yace ara'aitar rajula gaza yaltamisul ajra wa dhikra wani mutum yazo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzan Allah ba ni labari mutum ne ya fita yaki yake yaki yana neman lada yana neman ayaba shi abin da yake so abu yana son mi yana son lada ko yana son mi yana son a yaba shi yana son a yaba shi yana neman lada malam to bane zai samu faƙala sai annabi ya ce la shay alahu komai bai da saboda ni ya haɗa niyya biyu yana neman lada yana son a yaba shi to tunda haka ne komai bai da fa'a da ha salasa marratin wannan mai tambaya ya sake maimaita tambayar annabi na haɗa masa wannan ya sake tambaya ta uku annabi na maimaita ya ƙulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi dina ce masa la shay alahu bai da komai inda Allah sun maƙala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbalu min al-amal Allah baya karba daga aiki illa ma kana lahu khalisan da aikin da aka yi kebance don Allah wabtogaya bihi wajahuhu aka nemi yarda Allah da aiki a ce kun ga neman ilimin nan sai ka yi don Allah idan manufarka da karatun nan son ka kai ka yi don Allah manufarka Allah manufarka aljanna kake so to sannan ne za ka iya dacewa Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu to da ka ba a haɗa karatu da wani abu ba a bara ana karo a ce wai karatu aka zo kuma ɗan kuɗi za a yi a guda dai za a yi karatu dai ko neman kuɗi ba su haɗuwa eh, amma in an ka samu karatu to ana iya ai sana'a ana karatu lokacin karatu ya samu ko ana haɗa karatu ana sana'a in karatu ya samu ko kuma kada a rinjayar da sana'a ana ɗan taɓa karatu ana yar sana'a a ko inda za su iya irin manyan ɗalibai kana sana'a kana karatu kana ɗiba kumba kana karatu kana shumeka kana karatu kana yan wasu ayyukan da ba za su iya hana ka karatu ba to za su iya haduwa duk lokutan da ba a karatu ko ranakun da ba a karatu galibi irin alhamis juma'a sai ka ta zuwa neman sana'arka amma in an dawo ranakun karatu kuma wa sai ka ta karatu Allah ya taimake mu saboda haka ya yan uwa wannan dai abin makasudi abin da nake so in karantar da ku na daga cikin ladabin ɗalibin ilimi ya zama mi ya tsallakake niyyarsa ta neman ilimi saboda Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine mi ladabi na ɗaya sai ladabi na biyu daga cikin ladubban ɗalibin ilimi na biyu al-ishtighalu bi tatahhir zahiri wal batin daga cikin ladabin ɗalibin ilimi na biyu al-ishtighalu bi tatahhir zahir wal batin ana son ɗalibi ya shagaltu wajen tsallakake zahirinsa da baɗininsa Yemi ya tsallakake mi zahirinsa da mi menene zahiri gangan jikinka bayyane kuma haka ba menene baɗini abinda a cikin zuciyarka ya tsallakake zahirinsa da baɗininsa min shawa'idul mukhalafa daga dukkan nau'ukan da suka saba ma Allah duk wani abin da ka san ya saba ma Allah to ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya kada shagaltu da shi ka shagaltu da gyaran zahirinka da baɗininka ka yi tabbatun shiririta ka yi tabbatun bankaura ka mai da hankali akwai masu ɗan nukewa ko da cikin dare sai su ɗansa yan waƙoƙi su rage murya ina suke suna nan sun makarantar saboda Allah ya gane ba da gaske ba, a ƙa'idan makarantar nan ko sani a wayarka ba ka sake kiɗa in ka gama sun da waƙa to ta larabawa ce waƙoƙin laraba kuma haka yake ba amma in ba mu ganka ba mu ba abin da zame ba amma in an kama ka makarantar nan wayarka da hotunan batsa ko hotunan 'yan mata ko ba na batsa ba muka gano wannan da kake da hoton da cikin wayarka ba kauna uwarka ba ce ba yayan babanka ba ce babu zumuntar iya babu ta baba haka kawai wani dalili yasa ka sa hotonta ga wayarka ka tashi aiki ka tashi aiki za mu ladabtar da kai balle mu ganka da kasusuwa na batsa a cikin waya za mu ladabtar da kai kun san da wannan dokar kuma haka bane saboda haka ɗalibin ilimi yana daga cikin ladabin ɗalibin ilimi ya tsalkake zahirinsa da baɗininsa daga dukkan nau'uka na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ji yajibu ala ɗalibin ilm wajibi ne ga ɗalibin ilimi an yi tsakira zahirahu ya tsalkake bayyanansa bi mujanibatil bid'a ta hanyar nisantar bid'a ta hanyar nisantar mi bid'a wata halli bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da ya makansa ado da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ahwalihi kullaha cikin ahwalihi kulliha dukkanin halayensa ina daga cikin abin da ake so ga ɗalibin ilimi wal muhafazatu ala wudu ana son ɗalibin ilimi yana daga cikin ladabin ɗalibin ilimi ya kiyaye alwala ya kiyaye ni alwala ya alwala yanzu bari mu gwada ko tsakani da Allah nan wanda adda alwala ya daga hannu dai tsakani da Allah wanda da za a ce yanzu nan a tar da sallah yanzu nan a tar da sallah wanda ya sai yana da alwala ya daga ni dai ga nau in yanzu ga za a tar da sallah zai yi sallah na samu ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas takwas tsakani da Allah an ce takwas mun samu takwas ko to ku diba kusan cikin mutum arba'in ko hamsin ku tsaya ba ai da ba a sani ba ne ko ai da ba a sani ba yanzu ana son a sani ko yawwa wato shi ɗalibin ilimi ku saurara ku ci ku saurara ana son ɗalibi koyo shi zama cikin alwala saboda ni kana yawan mu'amala da alkur'ani kun gane sirri eh kun gane sirrin sirrin shine kana yawan mu'amala da alqur'ani kana yawan mu'amala da alqur'ani za ka ake so ka dinga zama da alwala wal muhafazatu ala alwudu ana so ɗalibin ilimi ya zama mai kiyaye alwala wa nazafatul jismi kuma ɗalibin ilimi ya zama mai tsabtar jikinsa ba ka zama da kaya da annakiya kaga mutum ya jima bai yi wanka ba a'a saboda ni kana mu'amala da alkur'ani ko ba haka bane wani yanzu in zai kwanci ga wurin kwanci ne ga alkur'ani cikin gidan sauro ne ya daura gidan sauransa ga alkur'ani zai karanta sannan ya kwanta cikin dare ya tashi ya karanta shin jama'a in ka zamana jikinka da datti tuwahinka da datti to yaya za ka yi kaga ba za ka samu ilimi ba ذاك ka ana son ɗalibin ilimi ya zama mai kiyaye alwala wa nazafatul jismi mai tsabtar jikinsa shi gangan jikin nan naka yasa akwai da ka wanka nan ko wanka da toka wannan bai yi ba yasa in wani ya kusa da kai sai ka ce da Allah daga min da da Allah jama'a ku dauri yanzu in ka ce toka ka ta naira ɗari ta ne masu biyu ko ba ta yi da mai kula ni kai toka ta taka da kai duka wanka da ka. doka ce in yau ka sai toka ta wanka wani ya ɗauka faɗa muna cewa ne ya ɗauki toka ta ba a shiyarin ɗin toka ba a mi ba a shiyarin ɗin toka ba a shiyarin ɗin susu tokar da wani ya wanka da ita in kana ɗauka ta kana wanka kana iya ɗauka wani rashin lahiya kun gane ba a yi malaman kiyon lahiya sun tabbatar yanzu misali mai kazuwa in yana wanka da toka kana wanka da ita kana ya dauka ko baka ya dauka mai kazuwa in yana fama da kazuwa ya yi amfani da susu kana ya dauka gwamma toka in irin zai irin medicated ce toka mai da medicated kun gane ta maganin kuraje da sauransu irinta ita koda wani ya yi wanka da ita in ka zo kan wanke ta kwa kamin ka samu jikinka to shi ke da zai tana da magani cikinta amma da in ba mai rike ta bace to haka da Allah yana kira gare ku don Allah kowanne mu ba zai rasa cikin dan abin da aka turo mai ba da zai iya sayan yar tokan naira ɗari ɗari naira ɗari da ishirin naira ɗari kai ma ɗari da hamsin ka ji abin ka duk da za ka wanka wato ba ku gane ba ne eh, eh, eh, subhanallah to ku bari muna zuwa yanzu misali in ka sai ka ta ɗari da hamsin ko naira ɗari sai ya zama da kana wanka da ita ka ishe ka ka sai gidan susu ka sai gidan toka ka aje duk wanda ya ɗauke ta in dai ka gani ka kawo aimin hukunci a ladabtar da shi ba zai yi ba ba a haka wani ya yi tambaya ce to sharing ɗin cibi duk ba ai bai dace ba cibin da wani ka to ina ma ga waɗanda wai an zo cin abinci wai ai sharin wai ka ɗiba ka samu bakin ka wanga ya ɗiba ai ni ku kula da ke ku kaɗi ni za ko abinci aka ci kaga an ka tibi an wanga wai ya ce ki to malam bismillah sai ce ana ah, ba ma tibin da kuma ku dura ba sai ce aka ah, ci kawai da tibin ni zan sa hannuna ne in dai tibi tibi amma ba a ciyarin tibi saboda akwai eh, cututtukan da ake iya ɗauka ta hanyar cibi wannan in Allah da a hankali wata rana za mu iya gayyato muku likita wanda bangaren sa ne ya muku bayani akan abin da ya shafi tsafta insha Allah wata rana za mu gayyato muku shi Allah ya sa mu dace saboda haka ana son ɗalibi ilimi ya zama mai kulawa da mi da alwala ya zama mai kiyaye mai kulawa da mi nazafatul jismi tsaftar jikinsa wal muzhir min gai da muzhir kun gane ma'ana wal muzhir fitarsa eh mala kaka wulakanta kaka wulakanta kanka in za ka fita sa sura kwarai da gida iyayenku su duk wanda zai zo makaranta a mai sura kwarai ina haɗi wa iyayen ne ba sa yi abinda nake cewa duk wanda zai zo makarantar na akalla a mai kala uku na sutura banda wanda yake da ita wanda in ya zo nan yana iya sawa yau gobe ya sa ɗin uniform din makaranta galibin zama da tuwaye makaranta an zai ana makaranta ko to bayan kuma ana makaranta ba eh to an hito kuma kana da kayan ka na gida masu kyau dan yadin ka mai kyau inda sanyi na yan kayanka masu nauyi wanda zaka sawa ba za zauna da kazanta ba ana son mutum ya diga kula da muzhir hitashi kuma haka bane yanzu da yawan kun sani kuma masu kulawa yanzu ko masallaci in ka yi wankan ka kasa sutura kwarai wani na jayi ma amma da ka ka zo kusa ga mutum yana ɗar ɗari ya haɗa jiki daga sai ka ce na gano ka ya eh, na gano zan gyara wallahi malam ba wanda zai kyamar ka ba wanda zai kyamace ka amma ka zo baki da gajaja in ka ma wani sai ya ji da kasa wani tona ne an ka buɗe wallahi mala na rantsi da Allah ko wanda in sun ka buɗe bakin su wallahi kamar tola ne an ka buɗe mala me nake ka ja kanka wulakanci ina ina ina darbejiya ina darbejiya ba darbejiya ne a nan ina alif wanda ake goge aka samu hammata eh ina abin nan in ba ka da kuɗin sayan brush da makilin wannan na kayan gayu ne eh ka sai ɗan da abin ganka ga sunan wannan lim da kun gani kunnuwan lim in kana tattauna su ga bakinka kana tattauna su tafarnuwa wallahi duk wannan warin bakin zaka bar shi tafarnuwa wanzan tafarnuwa yi in ka goge bakinka da asawaki sai ka dinga samun yar tafarnuwa kana tattaunawa wallahi duk wannan warin bakin sai ka je a mutu amma wani ya yi kwamace ma iya ta cikin jama'a ana ana haka ana jayi ba sai ka bi dan makanka wulakanci akwai wurare in ana darussa da muhadarori da aka yi kuna zuwa duk wanda ya je wulakanci kowa bai tsaya kusa gare shi to da ana son hitar kama in za ka hita ka dan hito a can a can tsakaninku da Allah kuna gane da nake dan kwatanta ku Ku ba kwatantawa in za mu nuri kuna yadda nake dan kwatanta kamar ina koya muku ne kai ma gurgudo irin dan abin da Allah hore ma ya eh, kullaka nan ka sai a dukka ya kullakka gwargwado masha Allah yan tuwahinka masha Allah yan ka za a wani wuri kaɗan hitakka irin hitar da zai koyi ran juma'a kuna gani ran juma'a kowa wala wani in ka gani sai kayan mamaki ce wai wani na wallahi wani sai kayan mamaki Allah ya taimake mu amma kuma la ce min gaire ta kallufin ba tare da ka kallafa ma kanka abinda da baka iyawa ba ɗalibin ilimi ba zai dora maka ne cewa ai irin kayan da malayin sa sai na sa su ba don ba dai kuke ba ba za ka iya ba ko ku irin kayan da wani na unguwar ka sa sai na sa su to ai ba arzikin guda ba min gaire takallufin wa ala ɗan haƙa wal ana sassura da zaka sawa ka sa gurgudun ikonka gurgudun damar da Allah ya baka gurgudun arzikin ku akwai wanda uwaye suna da wadata nan in an kawo su komai ana iya musu to irin wayannan ba komai ba ne sai ka yi irin hitawa da gwargwado kana da alhamdulillah akwai ɗaliban da aka taɓa kawa daga Legas an kawo su nan iyayensu ne musu komi akwai abdullahi kai ka sani akwai wanda makarantar nan in za a mai provision da wancan lokacin mawa naira dubu talatin baba ne ka aikowa a sai rabin buhun ɗan gwaji a sai abin nan eh, eh, abin nan eh a'a ba in taya ba makaroni a sai mai taliya a sai manja a sai kalanzir wallahi akwai wanda ya zama haka a makarantar nan kwalin toka duka akwai shi melehi in mahaifinka na da dama ya maka wannan ba haka da yake lokaci na hararan mu kuma na ya kamata mu ja birki mun ambaci dai ababe guda biyu daga cikin mi na dubban ɗalibin ilimi in dama ta ba mu wata rana insha Allah za mu dora kamar yadda an bata muku yanzu wani sati ɗalibai za a ba dama su ma su yi nasu wani sati kuma in Allah da ni kuma in karba musu wata rana za ku ga an gayyato wani bakon malami ya zo na ya darasi wata rana a gayyato likita ya baku shawarwari na harka kiwon lahiya komi za mu in Allah ya yarda Allah shi mana jagora Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon tattata. muna roƙon Allah ya datar da mu da daidai Allah ya shiga tsakanin mu da dukkan miyagun mutane ya ba mu kariya duk inda muka shiga ya yi mana kurakuran mu da zunuban mu ya daga martaba da daraja wannan makaranta da malamanta da ɗaliban wannan makaranta duk wanda suke ba da gudunmuwarsu ga wannan makaranta da shawarwarin su da dukiyarsu Allah ka taimake su muna addu'a ga ɗaya daga cikin jagororinmu shugabanni na ɗaya daga cikin da cije na ƙungiyar jama'atu idaratul bid'a wa iqamatus sunna wanda suke ba da shawarwari ga wannan kungiya wato mai girma jarman kabi bai da lafiya yana fama da rashin lahiya na hadarin mota da ya samu jiya muna addu'a ubangiji Allah ya bashi lahiya Allah ya kuranye masa Allah ya yi masa Allah ya sa wannan abin ya zama masa kafara Allah ya yi masa Allah ya bashi lafiya duka marasa lafiya mu ne musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ka yaye mana damuwa daga cikin mu akwai wanda iyayensu sun rasu Allah ka gafarta musu akwai wanda iyayensu suna nan dare Allah ka albarkaci iyayensu Allah ka hore mu iyayensu abin da suke musu lalura inda tashi an hankula yake a ƙasar nan Allah hakuran yi muna Allah ka yaye mana damuwa baki daya Allah ka yi mana albarka ka wa ƴaƴanmu albarka ka wa matanmu albarka ka wa kannanmu albarka ka wa yayyanmu albarka ka hada mu cikin alkhairi mai yawa Allah ka taimake mu da taimakonka jagororin mu da shugabannin mu Allah ka taimake su Allah kai mana maganin abin da bamu iyawa anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh